ko faɗin Allah ta'ala fa'iza wajabat junubuha da kyau alwajib istilahan kuma shine ma talaba shari'u fi'lahu talaban jazim ma talaba shari'u fi'lahu talaban jazim da kyau da aka ce ma talaba shari'u fi'lahu wannan ya fitar da me a shi nake tambaya ya fitar da me يا فدد المحذور والمكروه دومن شيء المحذور هذا ما طلب الشارع تركه وكذا انا فيله فنكم سواء المكروه سواء طلب طلب الشارع تركه اما انا انت طلب الشارع فيله طلبا غير جازم انكم يا فدد المندوب والمباح دومن طلبنا مندوب غير جازم sannan kuma shi almuba ma tuliba aslan ba gairu gairu matlub abu ne wanda aka baka takayyir ko kai ko karkai jamil wannan daidai yake to daga nan cikin abubuwan da muka karanta mun yi ta'arifi na shi kansa usulul fiqh to ta'arifin sai muka kasa shi gida biyu akwai ta'arifin da muka yi bi itibari aiki. akwai kuma ta'arifi bi itibarihi alaman wajen kawo daga guda biyu ta'arifi na usul al-fiqh min haythu juz'aihi min haythu juz'ahu yani min hayth كونه murakkaban min haythu kaunuhu murakkaban sannan kuma ta'arifin sa bi itibarihi alam bi itibarihi alaman duk waɗannan guda biyu mun yi su نعم الأصل هو ما يبنى عليه غيره آه، وكلمة أصل أو أصول مضاف ma'anar wasu da suka yi baitibari murakaba طريقها الاجتهاد ta'arifi ne na usulul fiqh ko ta'arifi na fiqh domin kar mu rikitar da abu guda biyu ko ta'arifin fiqh dai a lugance shine al to kuma akwai sannan kuma akwai usulul fiqh ko ba haka ba dan kar mu ta kuɗa ba bai guda biyu wannan shine tarihin fito ne ko ta'rifin usulul fiqh ce lafazin allati sifa ne na ma'arifa ko sifa ne na al'ahkam eh sifa ne na ma'arifa wato al-ma'rifatu allati tariqu ala ijtihad al-ma'rifatu allati tariqu ala ijtihad wato ba sifa ne na al-ahkam ba ba al-ahkam allati tariqu ala ijtihad na'am sannan muka ce kalima ta asl malaman fikihu suna yin islakin ta akan waɗansu ma'anoni daban-daban a cikin littafin mun ambaci guda uku na'am الأصل أنا نفهم الدليل أكن في أصل هذه المسألة قوله تعالى كذا كمان مثل أصل وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة wato abin da muke nufi dalilin wajibcin sallah shine fadin Allah ta'ala kaza ko mu ce aslu wujubi zakati qawluhu ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim al-aslu huna bi ma'na ad-dalil ma'na ta bi fa eh كيف الواجب القاعدة المستمرة القاعدة المستمرة wato akan ce al'asu ana nufin alƙa'ida al-mustamirra kamar abin da muka sani shine al-aslu wujubul qiyam fi salati hadhihi qa'idatun mustamirra an al-qiyam fi salati ruknun min arkaniha bima'ana annahu la yajuzu lil insan an yusalliya qa'idan illa idza tara alayhi tari wato wajibi ne yin sallah sai wannan ita ce ka'ida mustamirra kamar mu ce al'aslu annar riba muharram asalin riba wato ka'ida mustamirra muharram yani fi kulli hin wa fi kulli zamanin wa makanin lan hadhihi qa'idatun mustamirra kamar mu ce al'aslu anna akla al-maytati haram muna nufin alƙa'idatu mustamirra fi tanawul al-maytati annahu muharramun an fahimta ku wato dai akan ce al'asul ana nufin al-qa'ida al-mustamir sai ya talaki na uku shine al-maqis alayhi wannan fi babul qiyas ke hunaka maqis hunaka maqis alayhi fal maqis huwa al-fard wal maqis alayhi huwa al-asl to yawanci akan faɗi asl ana nufin waɗannan ma'anoni kamar yadda muka karanta a cikin littafi to da kyau yana daga cikin abin da muka karanta al hukm menene ma'ana al hukm a cikin lugha wa ma huwa al-hukum fil istilah al-hukum fil lugha al-hukum fil istilah na mun san nan kace al-hukum fil lugha bi ma'ana al-man akan ce hakamahu yahkumuhu bi ma'ana mana'ahu yamna'uhu kana da shahid a cikin asalin larabci don haka هل هناك شاهد يدل على ذلك اها نعم جميل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب فتميم في إشباع إنتا إنسان سبودا إقامة الوزن ba za أخاف عليكم أن أغضب بيت واقر يا كليك إني أخاف عليكم أن أغضب جميل أحكموا سفهاءكم بمعنى يمنعوهم من التعدي علي فإنني أخاف عليكم غضبي جميل الحكم بمعنى المن هذا في اللغة وفي الاصطلاح ما كرساء الحكم في الاصطلاح ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع جميل جدا هنا شيء تعريفنا ما الحكم في الاصطلاح ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع وزمن sharhi بيان bayanin wannan tarihi sharhi da bayanin tarihi me ما طل ما دل عليه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع University. daga murya ba خطاب الشرعي أنا أنا له الكتاب والسنة هنا الخطاب الشرعي جميل أه. إيه؟ أه. قوله من طلب الطلب نوعان أه. هناك طلب فعل وهناك طلب ترك جميل جدا إن كان على سبيل اللزوم الطلب طلب الفعل إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب وإلا كان على سبيل الإلزام فهو محرم وإلا فهو مكروه جميل جدا مه. مه. قوله أتخير فهذا يدل على المباح لأنه لم يطلب لا فعلا ولا تركا قوله أو وضعين shi daga kai duk sharhin da ake so wannan shi ne ke nuna ka fahimci ta'arifi idan kai bayanin ta haka ka fahimci ta'arifi kenan mumtaz daga cikin abubuwan da muka karanta wato akwai takasimat na wajib akwai takasimat na wajib هناك تقسيم الأول وهناك تقسيم الثاني وهناك تقسيم الثالث وكل من التقسيمات باعتبار معين وهي زي بيان التقسيمات الواجب التقسيم الاول ما هو؟ التقسيم الاول باعتبار الفعل والتقسيم الثاني idan ka ce bitu barin fa'il sai ka ce wa huwa واجب معين وواجب مبهم هذا هو التقسيم الأول باعتبار الفعل فالواجب باعتبار الفعل على نوعان على نوعين النوع الأول الواجب المعين والنوع الثاني الواجب المبهم أه. ba sai kamin sharhi ba cigaba da ta mutane mhm mhm mhm جميل هذا باعتبار الوقت وإما أن يكون واجبا مضيقا وإما أن يكون واجبا موسعا التقسيم الثالث هو باعتبار الفاعل جميل هذا الواجب باعتبار الفاعل وهو إما أن يكون واجبا عينيا وإما أن يكون واجبا شفائيا ونصل لتقسيمات تقسيمات الواجب هناك واجب باعتبار الفعل وهناك واجب باعتبار الوقت وهناك وجه باعتبار الفاعل متوشي التقسيم الأول وهو الواجب باعتبار الفعل وكثير كجب إما أن يكون واجبا معينا وإما أن يكون واجبا مبهما وهذا يفهمنا واجب معين ده واجب مبهم نعم no, الواجب المعين هو الذي لا يقوم غيره مقامه كمرمي كالصلوات الخمس وهي لا تقبل النيابة أها أقسام محصورة في أقسام محصورة والواجب المبهم في أقسام محصورة يجزء فعل واحد منها la kulluha wato abin da yake wajibi ne shi amma a cikin taro da yawa an baka zabi ka yi kaza ko ka yi kaza ko kai kaza ya zama wajibin mubaham bin da ka ce mubaham ya zama koyayye dan kai ba san wanne za ka yi ba amma an baka zaɓi cikin ababe guda uku kai ɗaya kamar khisal na kafara kamar kafara su zihar ko da yantar da baiwa ko azumi sittin ko ciyar da miskini sittin ko da yake wannan bai zama mubaham ba da irin sifar da muke bukata domin an yi shi ne ala tartib kai wancan sai in ka kasa sannan kai wancan kai wancan sai in ka kasa sannan kai wancan amma dauki kafara ta yamin قال لك الإطعام وعشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فالإنسان هنا مخير بين الإطعام والكسوة وتحرير رقبة فهو واجب عليه أن يفعل واحدا من هذه الخصال الثلاثة المذكورة في الآية إذا هو واجب لا بعينه واجب مبهم فله أن يفعل هذا أو هذا أو هذا هذا هو الواجب المباح عن ذلك الواجب بتقسيم باعتبار الوقت لكن الواجب المضيق ده واجب موسع يعني كده سيء يزوم سالي كوي ka ما بكي بيانا سبب hakan bayanin abu daban sannan kuma misali daban idan na ce yi bayanin sallah to bai kamata ba ka yi mace mun ta salatin zuhur don wanda misali sai mutum ya yi bayanin sallah ibadatun mustamilatun ala takbirin wa qiyamin wa qira'atil qur'anil karim wa sujudin wa kaza wa kaza tuftatahu bit takbiri wa tuqtatamu bit taslim to kaga wanda mutum ya yi bayanin mai sallah sai ce misalu hada da salatin zuhur ka fahimta ai kaga bayanin abu daban misalin sa daban saboda haka lokacin da aka ce kai bayani akan ma huwa alwajib almuwassa wa ma huwa alwajib almudayyaq to mutum zai bayanin sanin da sanin sai ya kawo misali alwajib almudayyaq shine ne na'am eh eh ayyana lahu wa ya yazudu ala fi'li wanda daidai lokacin daidai yawan wannan ibadar ba kari ba da yi bai wa ibadar kaɗan ba sannan bai mata yawa ba shine wajibin muzayyak لأن وقته مضيق يعني يضيق بحيث لا يسع لأكثر من فعل هذه العبادة an fahimta ko to kaga a nan sai batun misali ya zo bayan mutum ya yi bayanin abu sai ya to misali misali kamar me ka saumi ramadan ka saumi shahr ramadan كصيام شهر رمضان أو كصيام يوم الاثنين لأنك إذا صمت يوم الاثنين إذا نويت أن تصوم يوم الاثنين لا يسع لك إلا أن تصوم صوما واحدا بحيث لا يزيد على لا يتسع لي صوم يومين في يوم واحد لا يمكن كذا واجب مضيق هنا رمضان اغمى رمضان وطن ليش تبقى قالي باري صوم يوم 20 ترك وثلاثين بقى يواقع إيه أزمة رمضان وغير رمضان في شهر رمضان لا يمكن هذا واجب مضيق ما هو الواجب الموسع شرح انسان ba littafi ku kake ala fi'lihi ma kana waqtuhu yazidu ala fi'lihi to anan sai misali kamar mai ma kana ma kana waqtuhu yazidu yani ma kana waqtuhu al وما من صلاة من هذه الصلوات الخمس إلا وقتها يزيد على فعلها إلا وقتها أوسع من فعل العبادة فإذا كنت إذا تصلى آه، أصبحي كيلا تدور كمنتي شاكر كمنتي عشر أما كان الوقت أنت يمتد لأكثر من ساعة واحدة وممتد لأكثر من ساعة واحدة إذا هذا واجب موسع إلى فتام فهذا حكى بقية الصلوات الخمس ما من صلاة من هذه الصلوات الخمس إلا وقتها موسع أكثر من فعل العبادة na'am kamar yaya eh a cikin mace ba ana yin sa cikin watanni a ashhurun ma'lumat mutum zai iya zuwa yayi aunan watan da ba ba zai ba ne din idan ka dauki ibada aikin hajji shi kadai wajib ne wanda yake mudayyak da mudayyaka fi ashhurin ma'luma amma tawafi idan ka dauki shi ba za a ce mudayyak ba tunda ba lalle bane ba in yi shi a ranar sallah tawaful ifada kila in yi a ranar sallah kila in bari sai washe gari ranar sha ɗaya wata ko sha biyu ga wata idan ban samu sarari ba a ga ya zama muwassa kenan yani waɗansu ibadocin sa ya zama muwassa a cikin aikin haka amma shi aikin haka gaba ɗayansa muzayyak ne لأنه في أشهر المعلومات نعم الواجب بتقسيم باعتبار الفاعل تقسيم الواجب باعتبار الفاعل wato malam ya yi bayaninsa yanzu sai ya kawo su sai dai bayaninsa هناك واجب عيني وهناك واجب كفائي واجب عيني وواجب كفائي wato duk waɗanda suke daga hannun fasarannu ne da wannan da wannan da wannan har yanzu sanannu ne biyar ko shida ba a ƙaru ba akan wannan sauran kawai duk sun cike tabarman ne haka dan dai kana babu kowa na'am mala ما لا تدخله النيابة كالصلوات الخمس ma la tadkhuluhu an-niyaba wannan shine wajibul aini abinda baya karba mai eh abinda baya karba wakilci dole sai da mutum yayi shi da kansa kamar salloli guda biyar din nan abinda kowa an wajabta masa da shi a karan kansa ba wai abinda aka wajabta mana mu duka ba abinda kowa an wajabta masa shi karan kansa shine aini din daga ain ne ain sai wa zatu hujja wa huwa wajibun muayyan yani wajibun aini يعني يجب على كل واحد من المكلفين أن يقوم به هو بنفسه فقيام البعض بهذه العبادة لا يسقط المطالبة بالفعل عن الباقين فكل واحد لابد أن يفعل هو بنفسه تسي واجب كفائي واجب كفائي ما واجب كفائي ما يسقطه فعل البعض ولو walau ma al-qudrat kamar ne eh ka salatul jinaza jami domin salatul jinaza wajibi ne akan mu idan dan musulmi ya mutu wajibi ne yi mata sallah wannan wajibin ba kai na ne kadai ba akan kai kadai ba akan mu mu duka idan a cikin mutum uku suka je suka yi sun yafewa sun daukewa dukkan gari ba duk kowa sai ya je ba idan kama bihi ba'd sakata an al-bakiri to da kyau طيب ما هو المندوب ما هو المندوب المندوب في اللغة والمندوب في الاصطلاح ما هو المندوب في اللغة وما هو المندوب في الاصطلاح نعم في اللغة أول المندوب في اللغة na dubu shine me wa du'a ila amri wanda suka ce ba dukkan kira ba ne ba shi tunanci dubu sai in kira nan ya zama abu ne mai muhimmanci wannan shine an annadbu aha na daga ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم جميل كما إيه الشرح يبزي يبدو أن مالا من يشرح الناس دارو بياني ما أنا كان قال بياني ذاك من يد ذاك الثمن الأبو بيلي مجاني ما طلب الشارع فعله فإنه طلبا غير جازم wannan misali kai ba sharhi kai ba ni kuma sharhi nake so kafin misali dan sharhi take take ba wani mai yawa ba wala Abdurrahman zaka sharhi ne da Rasulullah ما طلب الشارع فيه له طلبا غير جاز جميل هذا غير خرج به المحظور والمكروه wal mubah domin kowanne daga cikin su sai abata ne nemi a yi ba kaga al mahzur shari'a ta nemi a shi ne ba ayi yi ba haka al makruh shari'a ta nemi a shi ne ba ayi yi ba shi kuma al mubah shari'a dama ta bar da ko kai ko karkai da haka lokacin da muka ce batala mashari'u fi'lahu kharaja bihi al mahzur wa madha wal makruh wal mubah غير جازم طلبا غير جازم خرج به الواجب لأن الواجب هو ما طلب الشر فيه له طلبا جازما وهذا غير جازم وانا شنع بنا لكي نتيجا من شرح انه متنزي بان شنع ذنو اللي كاف ان شاء الله شنع ذنو متنزي ان شاء الله فإذا انظر مسالي شنع سيدة في كمرة لك سيدة في واقع وانا تاقى مسالي كمرين أسواكي صلى المباح ما هو المباح في اللغة وما هو المباح في الاصطلاح نعم بارك al-mu'lan al-mu'lan abinda aka shelanta shi akwai mace tsakanin ka ce al-mu'lin da kuma al-mu'lan al-mu'lin shi mai bada shela mai bada ilani mai bada sanarwa amma al-mu'lan abinda aka sanar kenan ina ba za mu eh ما لا يتعلق به أمر ولا نهي ما لا يتعلق به أمر wala nahyin li zati wannan shine al-mubah wato alarci da an ce baha wato ya sanar kin ko ya bayyana baha shay'a yabuhu bawhan al-bawhu bi shay'in shine al-izharu bihi an gane ku wato sanar da abin kenan amma al-mubah shine ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li wani sharhin wannan ta'arif ma la ta'allaqu bihi amrun wala ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته نعم Mm-hmm. mutum ya bude kofa bai shiga ba sai zo shiga yanzu da yanzu da kafa da kafara duk ka tuno musu amma الواجب فقط نعم واضح ولا شريف بسم الله خرج به الواجب والمندوب اه يقول جيد يا ابن رفعت القلم وجفت الصحف اها قال تمر قال تاكد يجي تا تا خرج به الواجب والمندوب هو لا نهي خرج به ماذا ها نعم ملا ايوه المحرم والمكروه لذاته ولا نهي اها لذاته لذاته إلا المنهي waɗansu lafazza da ake amfani da su don liddilala alal ibaha kuna ka sai liddilala alal ibaha da ake amfani da su a shari'ance ko mun rike su waɗansu siyar liddilala alal ibaha daga cikin sako ne jahiz kamar a ce ba abin da nake nufi gore ba kamar na ji baka fahimci ta bayana ba bari ka je mu ne ba da ansa ka fahimta na'am kamar me eh ban ji ba aha nafiyul za ka ce nafiyul junah ko al kamar me la junaha alaikum ko laisa alaikum junahun kaga wannan dilala ne ala maza ala ibaha tunda ake tunda an yi nafiyul junah aha nafil ism kamar mai kamar ta mai eh fala isma alaihi wannan yanzu al-ibaha kenan tunda ake fala isma idan aka ce ko la zina ko laysa alaikum zina ko aka ce fala ism wato yanzu ne kenan abun mubah ne ko me al-hil kamar aka yi uhilla lakum lailatul thani rafasu ila nisaikum kuma ne yadullu ala al-ibaha kamar me نفي الحرج أشيء لا حرج كمر به ليس على الآبى حرج ولا على الآرد حرج نعم مالك بسم الله عدم النص على التحريم يعني دمو بس أبو نفسي كلا لبا أكان تحريمي تو ونن شروع دبا أكاو نفس تحريمي بيانو نمي يعني رأي باها أبدا يشوف الإسلام رسمي كشوا انتفاو دليل التحريم دليل على عدم التحريم انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم جميل طيب الامتنان ما يجري هذا الامتنان با مثالي با ما يجري هذا الامتنان لأن كاونت له كاون مثالي الامتنان فيلم يوه إداية البيوه idan Allah ya kawo ta ababa yana lissafa su a matsayin baiwa to ko da bai ce wannan abin halal bane ba to abin ya zo ne dan ba za a sai ba an ni'imta ka da haramun abinda an ba an haramta maka shi ai ba ni'imta aka aka yi shi ba abinda aka halatta maka shi ne zai zanto an yi mai an ni'imta maka shi kamar wa min aswafiha wa ubariha wa sha'ariha asasan wa matani lahi ila da zalika min al-qara'in wanda ake lura da su to mun ce al sun kasu kashi biyu hunaka ahkam taklifiyya hunaka ahkam wada'iyya wai zai mana bayani akan ahkam taklifiyya da ahkam wada'iyya an ce al-ahkam gaba ɗaya kashi biyu ko dai ahkam taklifiyya ko ahkam wada'iyya wai zai bayani eh? ban ji ba mhm سيناء الأحكام الوضعية تكليفية كيني ما دل عليه الخطاب الشرعي من فعل أو تخير أو من طلب أو تخير وننسل أحكام تكليفية هكذا وهي خمسة جميل ثم آه، أحكام وضعية أها ما طلع عليه خطاب الشرعي من من أسباب وشروط وموانع جميل ده أبن الشريعة تكاو دن يزما علامة نشر أنت أبو كو شرع شرع أنت أبو وانا شيء من الخطاب الوضعي هو الحكم الوضعي أما أبن ده شريعة تسي أي كتاكو كبري ko ta baka zaɓin ka aikata ko ka bari wannan shine mai alhukum at-taklifi في اصلا ما هي تكليف لن أمير دار هذه تقول نعم بسم الله ده كفالة إيه إلزام ما فيه الكلفة آه، تكليف كده من حيث اللغة أي آه، صلاحي بقى إلزام ما فيه مشقة نعم talab ma fihi mashaqqa mashaqqa to me bambanci tsakanin zamu ma fihi mashaqqa da talab ma fihi mashaqqa akwai bambanci ko babu zamu ma fihi mashaqqa talab ma fihi mashaqqa na me bambanci kalmar ilzam ita ce bambanci wato ilzam kamar na nuna tilastawa akai amma talab kuma nema akai to kaga a nan gurin wanne ya fi dacewa talab domin talab din ya fi suka biyu akwai talab fi'la akwai talab ne sannan kuma kowanne akwai jazam akwai amma ilzam ko duk inda yake to jazam ne kaga idan ka ce ilzam ma fi mashakka to wajibi da da da haramun kawai za su shiga cikin tarihi kaga da makaruhi da mando ba za su yi cikin amma idan ka ce talab to za su shiga ciki su duka ina fatan gane bambanci tsakanin ilzam da kuma talab to mun ce mabudin kowane ilimi su ne sanin abubuwa guda goma mun lissafa su kuma har an kawo su a cikin baitin waka wa kiyaye wa kiyaye wannan baitin wakar da aka baitin waka guda uku ne wanda aka yi bayanin mabade al'ashara mabudai guda goma na kowane ilimi a don a cikin littafin mako. <laughs> cikin littafin mako da darasin farko farko ba kenan eh eh eh na mhm. ya dan baiti da rabi kenan نعم إن مبادئ كل علم عشرة إن مبادئ كل علم عشرة عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله هو الواضح والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دل الجميع هذا الشرف أنا كان شنو اقول لك يكون شي مكة مبودا كون علمي da aka ce guda goma ne inna mabadi kullu ilmin ashra al-hadd shine at-ta'rif al-mawdu' majal kenan na wannan ilimin thumma samara yani fa'idatu wa nisbatun wa nisbatu ila al-ulum me matsayin sa ko dangantaka da sauran ilmomi shin yana cikin ilmomi na shari'a ko kuma ilmomi na sana'a ba na shari'a ba an gane ko wa fadluhu fallansa wal wadi wa farkon wanda ya fara sanya wannan ilimin ko ya fara wannan fasika والاسم سنة علم الاستمداد يعني من أين استمد هذا العلم لكن أكا تروشي علم sannan hukum share hukuncin shari'a wajen koyon ilimin wajibi ne aini ko wajibi ne kifayi an gane ko masailun sai masailu yace wal ba'd bil ba'd iktafa wani wadansu malaman sun ambaci sashi na waɗannan ambace su ba wato sun ambaci sashi ambace su wa baddal jami'a hadha sharafa wanda ya san su gaba ɗaya to ne zai samu kima sama da ake ka ambace wani sashi ko ka ambace wani sashi alhamdulillah ina ga sai mu tsaya a haka fi'lan ana kuntu uqawim min as-sabah tun safe ina ta jariya ne da jikina karfi da yaji ba na jin daɗi amma dai na matsa na. kasancewar sati ba mu samu mun yi karatu din ba da akwai tambaya biyu ko ku sai mu taƙaita da su alhamdulillah dai umuman an yi kokari bi sifa mujmala ba bi sifa mufassala ba ka san mujmala shine tambayoyin da dai dinna an bani ansa amma mufassala kuma ya kamata kowane mutum da zai iya bada ansa akan dukkan tambayoyi amma ko ba haka bane ba alhamdulillah an yi taron dangi dai an ansa sannan mutane guda biyar ne zuwa shida sauran kuma Allah ba su ladan zuwa wannan shine abin da ya faru biyar shida ko bakwai amma sauran kuma suna da ladan zuwa tabbatar ajaru insha Allah na'am duk ilimin da ba ma haka zaka yi ta ke kawai sunan ne zai canja da tarifin da kaza da kaza shi zai canja ko hukunci akwai ilimin da wajibi ne koyan sa akwai ilimin da ba wajibi bane ba eh, akwai ilimin da ba wajibi bane wanda yake wajibin ainihi ko wanda yake wajibin kifai wajibi ne akan kowa da kowa yadda zaka yi amfani da su a ilimin usul fiqh haka idan ka bude kowane littafi da ilimi zai ce ga wannan mubari din ya bayanin su na'am alaikum salam eh eh eh da gaske kasancewa menene wajibi wannan baya cikin fikihu yana cikin usulul fikihi amma da me da me yake wajibi a kai da to shine yake cikin fikihu shi ne usulul fikihi arifin wajibi zai maka wajibi shine duk abin da dole ka yi shi sai da in kai akwai ladan in baka yi ba akwai zunubi mai usulul fikihi kenan shi mai fikihu idan yazo so yake san wani abu ne aka wajibta mun kawai in aikata a cikin usulul fikihi wasila ne na gane fikihu ya kamata duk wanda ya san fiki to ya san me usulul fiki amma ba duk wanda ya san usulul fiki bane ba zai kuma san fiki don ka samu gudun fiki to sai ka shiga fiqh kaga wannan daban wannan daban don usulul fiki wato kamar istilah yaran da fuqaha suke zance da shi ake koya maka ta yadda in ka shiga littafin sai ka fahimta to kaga sai ka koyi yaran ko ba karanta littafin nasu ba kaga ba za ka san fiqh ba shi kuma fiqh shine asalin littattafan fikihun hunto idan ka shiga cikin su ba tare da ka san yaran su ba ko ba za ka gane me ake yi ba wato akwai bambanci tsakanin alwajib a wurin sanin hakikatul wajib da kuma alwajibat hakikatul wajib shine a ce maka menene wajibi kamar yadda na gura ayan yi tarifin wajibi ko tarifin wajibi aka ce shine me ma talaba shari'u fi lahu talaban jaziman to ka gane fa idan an ce wajibi abin da dole ne mutum ya yi shi ta yadda in bai ba akwai zurbi in yayi akwai lada to kaga wannan shine to kuma misalin wajibat to shine ka da khams wa kaza zakat wa kaza kaza kaga wannan cikin bai ke wancan cikin usulul fiqh wa alaikum salam akwai bambanci tsakaninsu tsakanin usulul suke da kuma alqawaidul fiqhiyya alqawaidul fiqhiyya galibi wata su dawabit ne abu ne karkashin sa akwai rassa da yawa sai a baka wata kalma ɗaya da za ta tattare maka su wanda nake kyautar da idan Allah ta mu sauke wannan littafin lafiya to za mu samu littafi na kawai fiqhiyya ne mu karanta wannan littafi da kai tacce na kawai fiqhiyya wanda amfanin su wadannan idan ka shiga cikin littafin fiqh ka gane su ka gane me ake cewa ka gane yaran su

gane cewa lokacin sahabbai su sukan gane hukunce hukunce kai tsaye sukan sukan fahimce su daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa buƙatar waɗannan istilahat da mu muke buƙata a yanzu saboda a wannan lokacin larabcin da ake yi tsantsan larabci ne wanda yake ba galwaye a cikinsa kuma waɗanda ake magana da su kuna ana so ka ga balaraban kawai ba gidaje ba mai ilimi ba ya fahimci me take nufi ko an ka karanta ba daidai bai ce kaza kaza wani balaraban kawai ya ji wani na karanta fadin Allah ta'ala fa in zalaltum min ba'd ma ja'atkum al-bayyinatu fa'lamu anna Allah ghafurur rahim sai ce wannan ba magana Allah bace bai san Qur'ani ba aka ce saboda me kace ba magana Allah bace yace idan Allah ne ya wannan magana to ya zuga mutane su sako na san ko Allah ba zai zuga mutane su sako ba <laughs> eh, ayar ayar da shi wanda mai karatu ya karanta fa in zalaltum min ba'd ma ja'atkum al-bayyinatu in kuka kauce wa gaskiya bayan hujja ta zo muku to ku sani Allah dauke sarki mai gafara ne mai jin kai ne abinda ake nufi kenan ku je ku ta gauce a gida sai mai karanta aya ya duba qur'anin sa sai ga fa in zalantum min ba'di ma ja'akum wa ja'akum wa anna Allah azizun hakim yace to wannan ita ce tare da magana Allah in kun kaucewa gaskiya bayan hujja ta bayyana muku ta bayyana gare ku ku sani fa ubangiji ta'ala mabuwayi ne sannan mai hikima ne ta fara ne ta tare da magana Allah akwai wani ya je wani ya karanta Faɗin Allah ta'ala wala tankihul mushrikati hatta yu'min sai kuma sake cewa wala tankihul mushrikina hatta yu'minu kaga la tankihul mushrikina kar ku je ku auro maza hatta yu'minu sai sun yi imani sai ce wala hatta walau amun sai ko sun yi imanin ba za mu aure su ba aka ce zaka ta kita Allah dai zai ce kar ku auro maza sai mai karatun ya sake duba sai ka ce wala tunkihul mushrikina ne kar ku ce za ku aura wa mazaje ƴaƴanku hatta yu'minu hatta sun yi imani ba za ku aura kafirai yayan ku ba kaji shine wannan ayar amma tanki hukuku aure su kenan to namiji aure namiji kenan shine ce wallahi walau amanu ko sun yi imani ba za mu aure su kaga wannan bai salika saboda a lokacin larabcin su yarare ne da aka yi futuhat islamiyya aka bude farisa aka bude rum aka bude yaman aka bude sham mutane dakalu fi dinillahi afwajan qaba'il mukhtalifa wa muta'addida la ya'rifuna min al-arabiyyati shay'an ba su san komai ban larabci ba da su gane khitabi na qur'ani yadda sahabbai ke ganewa ko na hadisi yadda sahabbai ke ganewa sai aka bukaci sanya ka'idoji da na hau da na sarfu da na balaga da na duk waɗannan ka'idoji dan saboda mu da ba laraba ba su zama mana mabudin mu kenan na fahimtar addini ta yadda in ba mu karanta ko ba za mu fahimci addini sahabbai ba su da wannan bukatar ba su da wannan bukatar kai tsaye umarnin annabi za su gane tsakanin umarni na wajibi da wanda ke ba na wajibi ba yayin da ya umarni sai ayi kaza so ga wani kuma bai yi wannan abin ba kuma annabi bai zarge shi ba sun san to ashe umarni ne na mai ba sai annabi ya zo ce musu mustahabi ke nufi ba mu ne daga baya muke bukatar na koya mana yare cewa ga wajibi ga bambancin da mustahabi amma kila da zaka sai da abu Abubakar sai masa meye wajibi meye mustahabi wala ne masa bayanin sa saboda shi yana fahimta na bi khaliqa a dabi'a a lokacin da ubangiji ta Allah ya halicce shi ya tashi a cikin mujtama din da ya tashi a cikin sa ya tashi a bi'a ta larabci tsantsa wanda babu galwayan wani ba ce amma mu yanzu ba wanda zai iya larabci sai koyi nahawu ko ba Larabci. bai iya larabci sai koyi nahawu in ma kai karatu a kasar laraba za ka samu cewa abin da ya fi komai baiwa laraba wahala shine nahawu da sarfu duk abokanan mu laraba da kuke karatu aji ɗaya galibi faɗuwa suke a nahawu ko sarfu ba abin da suka kwana irinsa ka gani saboda haka yanzu ko balarabe baya iya koyi larabci sai ya koyi na ko sarf ba zai iya ba kawai haka ya koyi larabci ta hanyar haihuwa zai san daidai kalmomi amma ya tarkibi salim ba zai yi ba tunda salika din ta riga ta lalace lahan ya riga ya shiga cikin larabci ne yawan wannan shi ne dalili na ina jin ka babu ba wata duniya a yi wata laraba da suke larabci tsantsarsa babu shi sai dai in sun koya a karatu in sun koya a karatu koya larabci kenan in ba su koya a karatu ba akwai kalmomin larabci amma da aka fitar da su daga hayyacin su duk yawancin su sun cikin larabcin kawa a mai ta ga wani lokacin ma ta fita daga wannan malam za ka ji ba musulun ta ba wai aqulu laka shine baul Ka kace wulu wul ma'ana kul kul fada abin zaka fada kaga wannan ai ba dan sau da yace laka. lak ma'ana aqulu laka shine a lak laka. galli kada-kada wannan dan su da yace galehu kaza ma'ana kana lahu fa shine galehu kaga ya mun ya lalace da yawa wani abu ake daban ba lalace ba sun lalata abubuwa to bayanin takardar idan an tashi sai ya zo ya mun bayani yadda zan fahimta sosai da sosai jazakallahu khairan na'am in ba haka ne ba za ta fahimta ba wajen sharhi da yake abin amma ya tashi karanta ara yakan karanta ta da larabcin ta haka ne babu wani laifi wajen sharhi ba eh babu laifi wajen sharhi ai malam larabci ya tafi ya tafi gaskiya yanzu kana da laraba ko da yaran su dan ka zana saudiya ka iya larabcin saudiya baya nuna kuma zaka je musu da kafita lafiya sai kuma ka kula su kuma larabcin su kuma daban kuma idan ka je Lebanon da Syria su kuma da Jordan da duk larabcin su kusan iri ɗaya ne su kuma shi ma sai ka koyi nasu daban wanda ya fi ko ina lalacewa a larabci shine a ce zaka je Libya ko zaka je Tunisia ko Algeria ko Morocco ai gaba ɗaya yayi nesa da larabci kan ka buɗe kake su cikin maganar minti goma da wuya ka fahimci ta rabin minti in dai ba ya dama ka je ka zauna a can ko ka koya ba da sauransu wanda ya fi kusa larabci galibi larabcin Saudiya da na Sudan yana kusa da larabci sosai da sosai to daga nan gudun sai na so mutanen jordan da syria da sauransu laban yana kusa larabci bai na syria ba amma matsalar ya yi nisa da yawa idan ka kala yin yamma kuma ya kala nisa da yawa sama da yadda ya kamata na'am kuskure kuskure tun da hawan da aiki ne hawan akwai waɗanda suke da matsalar da ba sa iya faɗin wani harafi daidai za ku da ba iya faɗin ra sai dai ba ta wasu lafazin da daban don a da an yi irin wannan wannan akwai wannan ba mu zira idan wanda yake kwararre da ya gan hudu ba amma ba iya faɗin ra da ya gane haka sai zo ya maganar awa uku duk kalmar da suke akwai ra zai kauce mata haka wannan ai bai tashi ba kan ba saboda kare fadara din bisa ga kuskure sosai ya ta hata kulla kalimatin fiha harfura kai ya ta kallaf eh baje ba eh abadan ko awalo zai ba zai amfani da raba hada da fasahan harshe kenan wanda da kalmomi da yawa har yanzu akwai wani abin nan sakataren yan hizbullah yan shi'a da nan na na na labarin hasan nasarullah da yake shi ma ya iya huduwa sosai da sosai amma yana da matsala tara duk inda za ta ji na da ke to amma tunda ba kamar wancan bane ba ya iya kauce mata za ta yi ta shigowa ba ya da iya da ya tashi fadanta ba ya iya mata daidai wato kenan in mutum yana da wannan larurar an yafe masa idan ya yi amma kai ba za ka kwaye baye a haka ba za ka ya ce fi ga kai ba za ka ce fi ga ba shi ya tafi son ta ba za ke faɗa ba ha ya ke faɗa Ba ma haka take fitowa ba da niyya ba daidai haka ne haka ne haka ne shi yasa baiwar karatu dai kan ba kamar Khalil Mahmud al-Hasan su Abdul Basit dai suna da tara da yawa amma dai karatu ka ji shi tsaf tsaf tsaf ba hayaniya Khalil Mahmud al-Hasan suka yi haka sai darasi